Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. Kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata cewa a wannan makon za mu yi magana ne akan illolin cin goro duba da cewa a bayanan da likita ya yi na shan magunguna da lemuka masu ƙara wa jiki kuzari. Mun ji cewa akwai sinadarin kafin da ke haifar da matsaloli a jikin ɗan adam, kuma shi ma goro yana ɗauke da wannan sinadari. Babu mai da Cin goro yana da amfani da kuma fa'ida a jikin ɗan adam. Amma fa idan aka ci shi daidai gwargwado ba fiye da kima ba. Daga cikin amfanin goro ga jikin ɗan adam yana ƙara kuzari sakamakon sinadarin kafin da yake ɗauke da shi wanda kan taimaka wajen rage kasala. Haka kuma goro idan aka ci bisa kima yana da sinadarin da ke taimakawa wajen narkar da abinci da rage kumburin ciki. Har ila yau, goro na taimakawa wajen rage jin yunwa musamman ga waɗanda suke son rage ƙiba, yana kuma taimakawa wajen rage kumburi da raɗaɗi da ke da tattare da matsalolin hanji. Wasu ma cin goro kan taimaka wajen rage ciwon kai. da ke da alaƙa da rashin isasshen jini a ƙwaƙwalwa da sauransu. Amma duk da haka shawara ita ce kada a cin goro fiye da kima. domin akwai illoli da dama da ke tattare da cin goro da yawa. Daga cikin illolin sun haɗa da hawan jini, rashin bacci, damuwa a zuciya, dogaro da shi da ake kira da addiction a turanci. Yana kuma iya rage ƙarfin ƙashi, sa'an nan kuma cin goro da yawa yana iya haifar da ciwon ciki, kumburin ciki ko rashin jin daɗin hanji da sauransu. Domin tattauna wannan batu, abokin aiki na Abdulaziz Bello ya yi hira da ƙwararren likita kuma shugaban sashen koyar da aikin kula da lafiyar al'umma na jami'ar jihar Zamfara da ke Talata Mafara, wato Dr. Tukur Ismail. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Shi goro yana shi ma ɗauke da wannan sinadari na kafin, amma shi kafin ka haɗa kafin na cikin goro wanda zai wannan yawan kafin da yake cikin wa'annan lemuna ɗan ba ƙaramin aiki ba ne, amma su ma za ka ga is a stimulant kuma the effect din da shi caffeine din na illa da wa'annan lemunan na cikin kwalba za su kawo shi ma zai iya kawowa idan cin shi goron ya zama yana da yawa kuma ya zama jiki kamar yadda za ka ga wasu daga cikin dattijanmu za ka ga ko abinci suka ci suka kushi za ka da idan ba su ci goron ba ba za su samu natsuwa ba saboda shi kafin din kamar yadda cima isa stimulant yana creating alertness sannan kuma yana ƙara kamar kuzari da sauransu duka yana sawa kaga shi ma yana cikin layin wannan uh, stimulant din duka dai abubuwa ne wa'anda ni ni a gani na gaskiya ƙara faɗakar da al'umma ɗin da ake yi shine babban abin da zai kawo kuma ya ceci al'umma daga irin irin wa'annan abubuwa wa'anda ana yin su amma ba a san illolinsu ba. Kenan ba su da alaƙa da irin shan sigari da kuma shan shisha irin shi ba da naga duk ana shigowa da abubuwa irin su ciki ana sawa lebo da mi masu irin wa'annan sinadaran ciki ana sha irin shisha da sigari. Eh to kaga duka irin su shi sigari da shisha duka su ma suna ɗaya daga cikin nau'in abubuwan da ake sha wa'anda suke dauke da stimulants iri daban-daban Su kaga idan mai maganan stimulants din da abin da ka ji wancan eh, wa'annan lemunan suna iya kawo su ma wa'annan idan akwai wa'annan quantity na caffeine ɗin a cikin wa'annan stimulants din da su shisha din da su wannan sigari din duka za su iya kawowa sai dai ta sigari kaga tana iya haifar da wasu matsaloli daban-daban da na caffeine ɗin kamar akwai matsala ta huhu wanda kowa ya san sigari sigari tana ɗaya daga cikin abin da ake nunawa wurin haddasa kansa ko kuma sankaran huhu tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan rashin lafiya ɗin saboda wa'annan ah, gubobin da suke ciki wa'anda suke da lahani a huhu na shi mai shan sigari na. To likita bari mu karkare da batun wato tun da mun wato ita korati wani abubuwa da to ya kamata a riƙa yi da za su inganta lahiya kodar da kuma lahiya hanta da sauran abubuwan da kai magana kamar zuciya haka. Yawwa so To kaga na farko bari mu fara da zuciya. Zuciya abubuwan da ya kamata mutum ya riga kiyayewa na farko ana son ana atisayi. Motsa jiki. A kowane lokaci idan ka samu sarari ana so ya zama mutum yana yin atisayi kamar wa'anda suke a mutane ne masu wanda Allah hore musu ba sa fita aiki mai wahala ko wani abu za ka ga ko gidansu ma akwai lift da suke hawa da inda za su a mota da sauransu. Ana so su dan samu lokaci lokaci wanda za su riƙa yin abubuwa na motsa jiki wannan yana daga cikin abubuwan da zuciya take so kwarai da gaske sannan sai nau'in abincinan da ake ci wanda za su kare ta su ba ta lafiya ba a son abinci masu yawan maikon da ake kira cholesterol kamar eh, kitse hmm. yawa da yawa a cikin abinci yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo wannan coronary heart diseases wanda suke taɓa lafiyar zuciya don ka zo wurin hanta shan abubuwa irin wa'annan wa'anda suka kunshi wa'annan magunguna barkatai ko wa'annan lemuna wa'anda suke dauke da kafe da wasu gubobi wa'anda suke ciki wa'anda ita ita sai ta tace su da abubuwan da aka sha ita koda sai ta amin ita hanta sai ta tace su to yana da kyau mutum ya kula da irin wa'annan shan wa'annan abubuwa sannan kuma abin da ita take so sosai shine ya rage cin abubuwa masu matsi a lokacin da ita hanta ba ta da lafiya yana da kyau ana mata wannan sassauci dan zaka ga wani lokaci idan mutum ya je asibiti aka ga cewa akwai alamun rashin lafiyar hanta to ka ga an ci da abubuwa masu maiko ya daina ci sai dai ya samu kamar abubuwa wanda suke suna da shuga kamar irin rake da wasu abubuwa wanda ba sa da maiko a cikin su ka ga ana cewa ya ci domin ita hanta ɗin ta huta ta murmure daga abin da yake damunta sai ita kuma koda kowane lokaci abubuwan da take shine tace wa'annan gubobi na jiki da kuma fitar da batsari daga jikinsu sai ita ma abin da take so ita sosai a rika shan ruwa akai-akai sannan da wannan atisayi da ake yi wa'annan da za su taimaka wurin Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilimantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. Da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku musamman Abdulaziz Bello. Ni Hauwa Umar ke cewa mutuna lafiyarka ita ce jarinka har ila yau rigakafi ya fi magani. mu huta lafiya. A sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari, ba ana rawa kuɗi.